mai suna musan malamanmu a zama da ya gabata mun fara karanta mana sira ne na ɗaya daga cikin fitattun malamai na shi'anci wanda ake mishi suna da Muhammadu ibn yaqub abu eh, ibn ishaq abu ja'far al-kuleniyu wanda a cikin zaman da ya gabata mun faɗi ainihin shi mutumin ina ne cewa ainihin mutumin alƙarya ce ta a kulain wanda muka ce kulain a gari ne wanda yake kusa da rai sannan muka ce kuma Muhammadu bin yaqub alkulainiyu ya ɗauki wani gari ko ya riƙe wani gari a matsayin wato gari na biyu kenan inda a can ne wato ya yi rayuwa rayuwa ta abin da ya shafi neman ilimi da tarbiyyantar da al'umma da tarbiyyantar da wato mai ake cewa mutane da samar da malamai a wannan wurin wanda ya ɗauka a matsayin ko ya rika a matsayin wato gari na biyu da nufin wato rayuwa shine al-baghdad so wannan babban malami a ƙarshen zaman da ya gabata ina na yi wani ishara cewa Ah, akan kira shi daga cikin ka santuro muna bayani ka abin da shafa wato laƙubansa har muka zo inda ake kira ake yi mishi lakabi da cewa wato shi siqatul ah, islami ne wanda muka ce wannan suna din ah, ba shi ba bai kakabawa kansa shi wannan suna din a muka ce wani malami ne eh, fitacce sannan kuma sananne sannan kuma wato masu tsoron malami ne mai tsoron Allah ya saka mishi wannan suna din. wanda idan ana iya tunawa a zaman da ya gabata nake cewa shine wato a sheikh bahauddin muhammad al'amili shine farkon mutumin da yake ya saka wato muhammad bin yaqub ko in ce mashi laƙabi ya saka mai ake cewa laƙabi da siqatul islam shine a sheikh bahauddin muhammad al'amili al a sheik muhammad bahauddin al'amili shine farkon mutumin da yake ya saka wato eh, muhammad bin yaqub al-kulainiyu eh, lakabi da cewa eh, shi yanzu lakabinsa siqatul islami ne wannan kuma ya samo tushe ne a lokacin da yake ba da mai ake cewa ijaza ga wato safiyuddin wanda ake kira da wato alƙummi a shekara ta dubu ɗaya da goma sha biyar shekara ta dubu ɗaya da goma sha biyar na hijira a irin wannan shekaran ce shi safiyuddin alƙummi ta hanyar ijaza allura ko ta hanyar ijaza tawa ta abin da shafa wato a sheik bahauddin eh, muhammad al'amili ta nan ne sai ga cewa ah, a sheik bahauddin muhammad al'amili a cikin rubuce-rubucensa da yabba a ah, almaula safiyuddin alƙummi sai ga cewa a cikin littattafan da ya ba shi ijaza akwai akwai littafi na shi wato ah, alkulainiyu wato alkafi kenan sau kenan asalin suna ɗin ko in ci asalin shi wannan lakabi ɗin ya samo tushe ne daga wannan shekara ɗin shekara ta dubu ɗaya da wato goma sha biyar na hijiran manzo muhammad abdullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama daga nan ne shi wannan malami ɗin ya yi wa muhammad bin yaqub al-kulainiyu laƙabi da cewa yanzu sunan shi siqatul islami to gwargwadon bibiya ta kamar da nake shafaɗa a cikin wurare daban-daban gwargwadon bibiya na da kuma wato tatabbu'ina ban sami wani mutum ba wanda yake kafin a sheik baha'uddin muhammad al'amili wanda ya sakawa a sheik kulaini da lakabi cewa shi a sikatul islam ne sai da shi a sheik din baha'uddin allura ko to wannan kenan kaga kenan aka ce mutum wato eh, siqatul islam wannan ai kaga ba karamin wato al'amari bane ba ba karamar martaba bace ko kuma daraja bace ta abin da ya shafi wato aminci da aminta da aka yi da shi to shi sa daga nan ne sunan ya bi shi sai ake ce mishi da wato siqatul islami wanda kuma wannan ah, har yanzu ba mu sami wani mutum ba da aka samu shi sunan cewa ko aka yi mishi lakabi da cewa wato sirkatul islami ne a cikin wato tarihi wato a cikin malamai na tarihi sawa'un yan uwanmu ne ahli sunna ko kuma wato abin da ya shafi me ake cewa shi'a ne ni dai ban gani ba wala Allah akwai tunda karatu yana da yawa kuma bincike shi na da yawan gaske amma dai gwargwadon tatabbu'ina a cikin wato littattafai na tarihi ban ga wani mutum da aka samu shi suna aka yi mishi lakabi kai aka yi mai lakabi da cewa siqatul islam bane saboda wato amincinsa da iliminsa da abin da ya kamata kamar wato sheikh al-kulainiyu na'am kakan tarar da wato akwai sunan da ke akan ce mutum wato jalilul qadr sheikhul islam mai ake cewa fadilatu sheikh ana ta faɗa malamai irin waɗannan wato alqab din da sauransu to amma dai kalima ta siqatul islam a matsayin wato lakabi saboda wato manzila ta ilimi da kuma aminci da wato gaskiyan malami to dai ni gwargwadon bibiya na ban samu wani mutum ba da aka saka mashi suna ba da cewa shi yanzu lakabinsa fiqatul islam ne in banda sheikh muhammad muhammad bin yaqub abu ja'far al-kuleniyu rahimahullah ake kenan kamar da na faɗa a cikin wani zama cewa ba shi bane ya ƙa'emi ya saka kansa suna sabanin yau kamar yadda mutane suke wa kansu sunan naki ko kuma anawin allura ko so wannan kenan yana da muhimmanci sosai a ah, mu dinga karanta wato eh, tarihin malamanmu ta nan ne za mu iya gano cewa lalle malaman nan wato bayan Allah ne waɗanda suke masu jin tsoron Allah bayan Allah ne waɗanda suke musulunci hidima bayan Allah ne waɗanda masu eh, sun taka rawa ne ba wai don da nufin cewa dole sai an san su ba ko kuma dole sai sunan su misali ya fito a duniya a sun yi abin su ne saboda Allah sai zamana wato sunan kinsu ya wanzu a cikin wato littattafai na tarihi saboda sun riga sun yi abin saboda Allah to wannan kenan wannan sikatul islam ɗin ittifaki ne akan wato abin da shafi wato malamai na ilmin rijal sun yi ittifaki akan cewa shi ake gaya mu wannan allura ko to wannan kenan to abin da gabanin sun yi mana ishara akai shine cewa wannan malami wato shine shi wato muhammad bin yaqub al kulayniyu yana daga cikin wato almushaddid na abin da ya shafi wato ita wannan mazhaba ta shi'anci na'am wannan sunan na siqatul islam wal alawani ce to to ai yanzu mun ga wahabi na'am sai na'am wahabiyawa kuma wani abu ne wanda yake na daban wannan wahabiyawa mutane ne waɗanda suke su da suka shigo sukan yi ƙoƙarin duka wani abu wanda yake wato alami na tarihi ga al'ummar da suka gabata ko kuma wani alami wanda al'ummar musulmi za su iya amfana da wannan alami din ko da wannan asar din sai su zo su yi mai sururu sau ɗannan wato su yi mai sururu sa duka waɗannan asar ɗin saboda kada ya zama to komai ya rage wannan shine wahabiyanci wahabiyawa ne kawai su suka saba mana akan cewa alkuleniyu ba wai siqatul islam bane ba amma in bancin su kakan samu hata su yan uwan ahlus sunna malaman su kenan waɗanda suke ba wahabiyawa ba sun yi ittifaki akan cewa muhammad bin yaqub abu ja'far al-kuleniyu thiqatul islam ne ibn taymiya ne da yazo shi kuma dama da yake hadafinsa ba kawai mutum ɗaya da yazo sai mai duk sai rurrusa al'umma daga cikin waɗanda ya rusa hadda wato yan uwansa kuma lil'asaf ya zo da sunan cewa tajdidin musulunci ko abin da ya kama da haka amma hatta makusantansa ma ba su yarda abin da yake ba kai ma'ana ba su amintar cewa ba abin da zo da shi musulunci ne a lura ko makusantansa har ma waɗanda wato suke wato makusantansa na jini ba wai kawai makusantansa na abin da ya shafi wato ɗalibantaka ko kuma sun yi a'a na jini ma wanda suke sun yi karatu malamai ne allura ko ba aminta da abin da zo da shi ba saboda abin da zo da shi ya saba wato karantarwa ta musulunci abin da ya zo da shi ba a san shi ba a cikin tarihin musulunci illa iya kama dai an san cewa kawai ya zo ya rusa karantarwa ne ko kuma asar ko kuma toras na abin da ya shafi wato musulunci bi sura amma shi sa yanzu dan ya zo ya faɗo wata magana akan abin da ya shafi wato Muhammad bin Yaqub al-Kulayni akan cewa shi ba katul Islam ne wannan la yadurruna wala yahummuna bi shay me yasa saboda ba mu kaɗai ma ba yayin malaman musulunci duka wannan ya rufe din da kuma wannan mai ake cewa a ƙage da abin da ba su faɗa ba ce sun faɗa da abin da misali cancantar su ce abu cancantar shi misali ya zo ba kawai eh, mai ake cewa ba kawai sikatul islam mai zo ba ba shi kadai kawai zo ya kore ba ana wani ma'ana ba muhammad bin yaqub al-kulaini bai mai wannan ah, mai ake cewa ya mai wannan ah, me zan ce mishi ya so ya wato ya kawar da shi ko ya ce mutane wato shi ba sikatul islam bane a'a har a cikin malamai yan umma ahlus sunna ya kukkure mutane wansu abubuwan da suke sun cancanta da su amma ya zo ya ce ai ba su bane ba to kaga wannan kenan mu ba za mu ce misali dan ibn taimiyya bai yarda ba da cewa muhammad bin yaqub al-kulaini thiqatul islam ne ba za mu ce dan bai yarda wannan ba sai mu ce ko shikenan abin sai zaman to me ake cewa ya dame mu ko kuma ya zame mana a gani ko kuma ya zame mana me ake cewa ko kuma ya zame mana wato wani issue wanda wanda wanda yake ma misali a malami ga al-kulaini ya ya faɗa mishi magana balantana kuma muhammad bin yaqub al-kulaini wato al imam ali bi azamatihi ibn taymiya bai bar shi ba balantana kuma irin su muhammad bin yaqub nisbata in ka kalla akan abin da ya shafi wato tafawut din da ke kai tazaran da ke kai tsakanin muhammad bin yaqub da al-imam ali al-islam to bai bar imam ali ba balantana kuma almajidin al-imam ali ka gani ko to wannan kenan ka gani ko ahsantum na'am gashi dai bai yi damani da al-imam ali ba amma sai zo ya tafadan mai yana ta mana wato maganganu da suke wato ba su gado akan shi al-Imam Ali to barantana kuma yanzu wanda yake almajirin al-Imam Ali alayhi salam to wannan a takaice kenan akan kalma ta siqatul islam cewa shi mutum ne sananne da wannan lakabi din wannan shine lakabi kaso na biyu bayan lakabi kaso na farko da muka faɗa cewa ainihin lakabinsa na farko mun kalli ta inda misali a ainihin garin da yake ne shine wato kulain kuma maka mishi wato aka shingina shi shi yanzu alkuleniyu ne kuma ana ce mishi da arrazi saboda wato ita kulaini din ƙauye ne alƙarya shi take kusan rai sai aka danganta shi ko aka yi mishi laƙabi cewa arrazi kuma aka mishi lakabi cewa a ne saboda wato ya dauki garin bagadad a matsayin wato wurin rayuwansa allura ko to wannan kenan to wannan za mu iya cewa kusan kaɗan daga cikin mu laƙubban da za mu iya bayani akai amma ga mai bukata in ya koma wato littattafai na abin da shafi wato tarajim na malamai zai ga cewa wato lakubban nasu suna da yawan gaske fiye ma da abin da mu muka faɗa a shi wannan zama ɗin so insha Allahu al'azim ina ga zan dan dakata anan sai dai idan mun dawo daga hutu na rabin lokaci sai to a mun dora daga inda muka tsaya insha Allahu al'azim a masu kallon mu barkan mu da dawa daga hutu na rabin lokaci kafin mu tafi hutu muna mana bayani ne game da abin da ya shafi wato laƙubba na muhammad bin yaqub al kuleniyu rahimahullah kuma mun rage mun ƙare bayani a takaice akan laƙubban nasa wanda muka tike da cewa laƙabinsa na abin da ya shafi wato mataki ko kuma matsayi ko daraja ko ɗaukaka na ilimi shine cewa shi siqatul islami ne kuma mun faɗa mana farkon malamin da ya saka masa wannan lakabin yanzu abin da ya kamata mu dawa kan shine wato cewa haihuwansa allura ko haihuwansa shi ma mun bibi wato littattafai na abin da ya shafi wato rijal ba mu ga ɗaya daga cikin malamai ba na ilmin rijal da ya mana ishara ko kuma wato ya rubuta mana tarihi wanda yake bidhaft game da abin da ya shafi tarihin haihuwansa a shi ma wannan gwargwadon tatabbu'ina gwargwadon wato bibiya ta a cikin littattafai na ilmar rijal ban sami wani malami ba daga cikin duk littattafan da na yi mutaba'a ko na bibiya da ya kawo mana wato tarihi wanda yake cewa ga rana ta kaza ko kuma sha kaza ga watan kaza aka haifi misali al-kuleniyo ban samu wannan ba wal'ala ya zamanto mutane don suka faɗaɗa wato bincike wal'ala ya zamanto sun samu amma dai gwargwadon bibiya ta ban samu wannan ba an lura ko na'am sai dai zamu iya mai kaddara a mai ake cewa muddan rayuwar shi wannan babban malami ta hanyar mi ta hanyar bibiyan wato rubuce-rubucensa da kuma wato tarihin wafatinsa me yasa nake cewa ta hanyar rubuce-rubucensa wato ta hanyar rubutunsa ake gane cewa yaushe ne rubuta wannan littafi ta nan za mu iya gane cewa wato ƙarshen rayuwar shi yau ne sannan kuma ta hanyar tarihin wafatinsa a kasantar an rage aro tarihin wafatinsa to ta zamu iya sanin alal akalli mai kidarin a shekarun Muhammadu bin yaqub al-kulainiyu a gidan duniya shi ma sai idan mun haɗa wato ƙara'in mun haɗa waɗansu wato dalilai ko waɗansu alamomi sai su tabbatar mana akan cewa ga wato mikidarin da ya rayu a cikin sana shekarunsa wannan kuma ƙara'in din suna da yawan gaske wanda kamar na faɗa cewa sai an haɗa ƙara'in sai an haɗa waɗansu dalilai sai an haɗa wato waɗansu alamomi sannan ne za su tabbatar mana cewa oke yanzu ya rayu misali shekara kaza ne ko da ba mu iya faɗin takameme shekarun nasa ba to za mu iya kaiwa kusan mai ake cewa abin da ya rayu a mai ake cewa na rayuwarsa a gidan duniya ma'ana ko shekara nawa ya gabaki daya. allura ko saboda ko ba komai a yana daga cikin kamar na faɗa yana daga cikin al-mujaddidi na ita mazhaba ta abin da ya shafi wato shi'a al-imamiyya sannan kuma ya faru ne a matsayin kusan zamu iya cewa ra'as din farkon me ake cewa farkon shekara ta me ake cewa karni na uku allura ko sannan kuma ya rubuta littafin sani ne shi al saboda ta wannan rubutun ma za mu iya gane cewa misali shi ma shekarun shi nawa sannan kuma ta wurin malamin da yake misali ya ɗauko abin da ya shafi wato ya yi rubutu ko kuma ya rene shi ko kuma ya karatu a wajen shi ma za mu iya gane cewa misali mu haɗa wannan a matsayin ƙarina mu iya gane cewa shekaru ko kuma rayuwa ta alkuleniyu shekarun shi nawa ne a gidan duniya allura ko to akwai malaminsa wanda ake kira da wato mai ake cewa wanda zaka je yana cewa shi alkuleniyu din wato shi muhammad bin yaqub abu ja'afar al yakan ce misali haddasa maslan a cikin alkafi al-durku zai ce an muhammad ibn al-hasan as-saffar shi wannan muhammad ibn hasan as-saffar yana daga cikin wato mashayikh yana daga cikin malamai na muhammad ibn yaqub al shi kuma wannan muhammad dan al-hasan din as-saffar ya wafati ne a shekara ta 200 casa'in ɗari biyu da casa'in allura ko to kaga wannan idan kau haka ne gashi kuma shi garar ɗin da ko dalilin da ya sa ko manufan da ta sa wato shi a sheikh muhammad bin yaqub al-kuleniyu ya rubuta littafinsa mai suna alkafi shine cewa menene shine cewa samar da wato a matsayin wato wani madogara ko wata madogara ga su shi'a a cikin abin da ya shafi sanin abin da yake halal da kuma abin da yake haram kasantuwar neman sa ne aka yi da ya rubuta wannan littafi din allura ko an neme shi ne cewa kawai kuma wadanda suka neme shi din mutane ne ke bantattu malamai ne a wannan lokacin da suke rayuwa tare da shi suka neme shi da ya rubuta littafi wanda zai wanda shi wannan littafin zai iya zama wato mabiya shi a matsayin wato madogara a matsayin wato mai ake cewa masdari da za su iya komawa cikin abin da ya shafi halal da haram anan Allah wani iya ishkali cewa misali to idan ka ce misali wato wasu ne suka neme shi da rubuta wannan littafi din wato abin da ya rubuta kenan ra'ayinsa ne idan ka haka ne kenan ra'ayinsa ne faɗa wala iyaz billah amsa shine cewa ba ra'ayinsa bane ba me yasa muka ce ba ra'ayinsa saboda shi yayi rayuwa ne kusan wato gaiba wacce take kubra ya yi rayuwa ne kusan zamani na waɗanda suka gabata wato su fara'u waɗanda suke al'arba'a jakadodi na sahib asar wa zaman ko to ya yi rayuwa ne kusa da su kuma ma mai ake cewa ya san waɗansu abubuwan da suke mai ake cewa kai tsaye da gare su ne su kuma kaga amintattu ne na wato sahib asar wa zaman amintattu ne na muhammadu wato almahadi ajiyar ta'ala farajahu sharif wanda muke cikin wato a tsumin jiran wato jiran sa insha Allahu azim domin ya kama duniya ɗauki ya kama duniya wato abin da ake ce mishi mafita to jakadunsa guda hudu din nan to shi ya yi mai shi ya wakilta su a matsayin cewa su ne jakado su ne jakadodi a dukkan faɗin duniya game da abin da ya shafi wato yan shi'a kenan bisura ama game da abin da shafi al'amarin musulmi to amma kasantar wannan lokacin suna ganin cewa a ai shi an ci ne basu ma da mahadin ba a lura ko basu ma da shi ba to wannan ina so ne in faɗa mana cewa muhammad muhammad bin yaqub al kulainiyu abin da ya rubuta mana ba daga wato ra'ayinsa bane a'a ya ji ne daga amintattu ko kuma ya ji ne daga cikin malaman da suka ji daga wato jakadodi na sahibul asrar zaman ko kuma ya ji ne daga cikin waɗansu malamai din waɗanda sun yi karatu a wurin waɗannan jakadodi din na sahibul zaman ko kuma ya ji ne daga wato wurin malaman da suke misali sun rayu a cikin wato mu na 'yan uwa ahal suna amma a matsayin wato taƙiyya kasantar wannan lokacin ba zai ba su damar su iya fitawa a fili ba su ce su yanzu malaman shi'a ne sai zamanto sun raye rayuwa ta jin tsoro rayuwa ta firgici rayuwa ta cewa wato rayukan suna akan hadari sai suka ɓoye duk da cewa su malamai ne na mi na shi amma sai suka ɓoye to amma tunda ana bagdad ne a wannan lokaci din sai ya zamanto shi wato muhammad bin yakubu al sai ya zamanto ya dinga zuwa wurin malamai daban-daban yana neman mi yana neman wato rubutu yana rubuta duk abin da yake ganin cewa misali na abin da shafi hadisi ne to bayan ya rubuta duka waɗannan abubuwan sai ya zo yana tantance cewa wanne ne hadisi wanda yake yayi daidai da karantarwa ta abin da ya shafi wato makaranta ta ahadul bayt alaihi salam sai dawwana shi shi yasa ma daga cikin littafi ɗin shi wato alkulaini wato al-usul kafi musamman shi furu'u din kasantar mun rage mun faɗa cewa littafi na wato alkafi ya kashi kaso gida uku ne mun ce akwai usul akwai furu'u kuma akwai rawba to a cikin furu'u din kakantar da za a iya samu waɗansu ruwayoyi nan da can suna bukata a bibi wato sanadinsu da kyau saboda me yasa saboda zaka tarda waɗannan ruwayoyi din ko dai zamanto wato sun ci karo da waɗansu wato bayanai da malaman da suke bada fatawa a kai ko kuma ya zama a'a wato rijal ɗin da suka rawaito wannan eh, ruwayan ba amintattu bane ba an ko shi zaka iya samun ruwaya nan da can a cikin wato littafi na shi furu'ul kafi wanda suna bukatar ya zamanto an musu wato tatabbu an musu bibiya bibiya ta abin da ya shafi ilimi domin kauce wato abin da yake sabanin abin da shine daidai to muhammad bin yaqub al-kuleniyu kake kenan yanzu a irin wannan bayanin a irin wato waɗannan mai ake cewa haɗa ƙarinoni ɗin na wato malaminsa wanda ya yi karatu a wajensa ko kuma ya bashi ijaza ko kuma ya zamanto ya karantar da shi ga shekarun da ya yi wafati to a nan za mu iya haɗa alal aƙalli shekarun shi muhammad ibn yaqub alkuleniyu idan mun ƙara faɗin waɗansu su ƙara ɗin sai mu ga cewa shekara nawa a duniya misali wannan shi ma kamar matsayin wato ƙaramin takadiri ne amma takameme ba za mu iya sanin wannan ba kasantuwar na faɗa cewa ba mu da tarihi wanda yake rubutacce gwargwadon ni bibiyan da ne ban samu tarihi ba rubutacce wanda ya rubuta akan cewa ga shekaran da aka haife shi ko kuma ga ranar da aka haife shi ko kaza ga wata aka haifi misali Muhammad bin Yakub ban samu wannan ba gaskiyan al'amari amma tarihin wafati wani abu ne wanda yake gashi nan rubutaccen abu ne wanda yake kowa yana iya gani a cikin littattafai na abin da ya shafi wato tarajim to wannan kenan ana ce min kuma yanzu kamar lokaci na shi ma ya ƙare to ina ga wani Allah zaman to idan na dawo daga ko kuma ina karkar bayani na yanzu idan mun zo wani zaman sabon zama sai zaman to wato mun dora daga inda muka tsaya sai mu shiga cikin wani eh, shaban eh, mekshar sabon sabon mekshar bahasi albarko to wannan kenan amma da yanzu ah, zan so shiga cikin wani abu ne amma wala in na shiga kuma zai zaman to an katse ne kasantuwar an ci min saura minti daya to abinda muke son faɗi shine cewa wato mu dinga bibiyan wato tarihin su malamanmu bibiyan tarihin su zai ba mu damar mu iya sanin wahalhali da suka sha da faɗi tashi da suka yi da kuma yadda suka bauta mu shi wannan wannan mazhabi din domin ganin cewa ya kawo zuwa mai ake cewa ya kai ga gaci ya kuma kai inda ake so ya kai har mutane za su iya bayan su su zama wato sun amfana sun kuma wato tsira da rayuwansu duniyansu da lahiransu to insha Allahu azim za mu yada zango a nan a fatan mu shine Allah subhanahu ta'ala ya amfanar da mu da abin da muke karantawa na abin da ya shafi wato tarihin malamai da kuma matsayarsu da kuma wato manzila ɗinsu matsaya ana ina nufin wato ina so in ce wato matsayinsu na abin da ya shafi wato ilimi da takawa da suke da shi a tsakaninsu da ubangijinsu anan muke cewa wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad والسلام عليكم ورحمة الله